Wata dambarwar siyasa ta kunno kai a tsakanin mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Damishin Lukka Barau da jam'iyyarsa ta APC lamarin da ya kai ga korar shi daga jam'iyyar ya kuma canja sheka zuwa jam'iyyar PDP. A taron manema labarai da mataimakin gwamnan ya kira a garin lafiya ya bayyana cewa rashin gamsuwa da aƙidar jam'iyyar APC da nuna wariya da ake yi mishi ya sanya shi canja sheka zuwa jam'iyyar PDP. Uh, na farko ba riga na shiga fati din ba. sai na ji cewa an cire na fati fati wanda ban shiga ba an cire ni sheke nan alkida ba kyau ba to yanzu ya za ku tafiyar da mulki me ya shafe siyasa da mulki kuma gwamna na ne kuma dibiti na shi ba damuwa ai yau muna da house assembly suna pdp muna aiki tare da su ba bambancin siyasa ba saboda haka ko muna wani eh, eh, party mu dai mu an zabe mu mu zo mu yi ma mutane nasara aiki ina shirye dari bisa dari in shi goyon baya domin mu samu abin da muka sa gaba. Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Damishi Luka Barau Tun farko dai jam'iyyar APC ta zargi mataimakin gwamnan da yin wasu kalamai da suka saba wa aƙidar jam'iyyar APC lamarin da ya kai ga APC korar mataimakin gwamnan daga jam'iyyar. Architect Stanley Buba shine shugaban jam'iyyar APC a jihar ta Nasarawa. Jam'iyya ta dakatar da shi kwanakin baya kuma dalilan shine party a national ta yi magana cewa members ɗinmu na national assembly su ɗauki mataki akan duk wani abun da shugaban ƙasa zai kawo musu saboda abubuwan da ke tafiya a river state da kuma najeriya gaba ɗaya shi ya fita ya furci cewa abin da suka yi ba daidai ba ne wanda kuma ya nuna cewa ya saba ma dokan jam'iyya domin jam'iyya ba ta bada dama ka yi magana ba tare da ka samu umarni ba duk wanda ya san tarihin shi ya yi pdp daga pdp ya koma ac daga acn ya dawo ampp daga ampp ya dawo cpc daga cpc an shiga apc daga apc kuma yanzu sake koma pdp so wannan kan lura cewa abin da ya saba yi ne ba zai ba mu ah, mamaki ah, ah, sosai ba karamci da fati ta yi mishi ta bashi mataimakin gwamna shine ba yi mishi ba ku je hukumar zabe ku duba an yi zabe da ya zama deputy gwamna bai ci zabe a unit din shi ba bai ci zabe a ward din shi ba bai ci zabe a local government din shi ba duk da haka an bashi deputy gwamna to me me aka yi mishi wanda bai zama daidai ba Stanley Buba kenan shugaban jami'ar APC a jihar Nasarawa a daidai lokacin da ake wannan dambarwar sai ga tawagar sarakunan gargajiyan yankin mada inda mataimakin gwamnan ya fito sun kai wata ziyara ta musamman wa gwamnan jihar ta Nasarawa. Na tambayi Cummada Samson ga Yare kowace rawa su sarakunan gargajiya za su taka wajen ci gaban jihar ta Nasarawa. Mu fatanmu shine gaba ya fi baya kyau. Duk abin da ke ciki a dawo da hankali guri daya domin in hankali ya bata ana turo hankali ne ya nemo shi nama ne na 'yan siyasa wanda mu iyaye sai dai mu ce kada a hitin politics a yi takatsantsan amma mun ga ya kai wurin da mu za mu sa baki za mu sa baki wannan ziyara da kawo gwamna yana da nasaba da wannan abin da ke ba zan ce eh ko a ba domin muna da damuwoyi akwai shirye-shirye na gina samun asibiti a kwanga wanda shi gwamna yake yi da kasuwa mini stadium a kwanga da sauran abubuwa da yawa sun mun zo mu kara nuna ma gwamna godiya da goyon baya Tuni dai aka tumɓuke tutan APC da ke lilo a gidan mataimakin gwamnan jihar ta Nasarawa, aka kuma maye gurbinsa da tutan jam'iyyar PDP. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.